المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى مدين الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديا تتبتك الله تبارك وتعالى لساكي على وكم وأولنا رانا تبقي قوة رمضان شكرة دبو ليا دريه دا, arba'in دا hudu ijiriya wanda ya dace da 29 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya da ikon Allah ta'ala za mu dora a cikin tafsirinmu na alkur'ani da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka suratul furqan ولقد آتينا musa الكتاب وجعلنا معه Haruna Wazira وزيرا آية 30 biyar daidai insha Allah a nan za mu tashi da taimakon Allah Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا Allah tabaraka wataala yana ba mu labari dangane da waɗanda suka ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana faɗan narkomin azaba da zai same shi zai same shi ko zai same su a cikin mushirkan makka sun saba annabi sun ci mutuncinsa kuma sun shiga hakkinsa sun kuma bata abin musulunci ya zo da shi a kan sana'ar ƙur'ani allah ya bayanin za su gamu da ukuba kamar yadda jiya muka faɗa kamar yadda ya shafi sauran al'ummomi da suka gabata ba su kaɗai ba to shi ne allah ya fara ba mu kissar sauran annabawa da suka fafata da mutanensu da kuma irin ƙarshen da waɗanda suka saba musu suka shiga Allah ya ce walaƙad ake na musal alkitaba haƙiƙa mun ba wa annabi musa alkitab mun ba shi littafi littafin nan shirya ne ga mutanensa kuma faɗakarwa ne gare su akan su daidai su bar kuskure ba mu kyale shi kaɗai ba waje an na ma'ahu a haruna wazira Allah ya ce sai muka haɗa shi da ɗan uwansa haruna wazira in an ce waziran ana nufin mai taimako mu'aziran kenan wa mu'ayyida waziri a hausa ana nufin mai taimakon sarki wani wazirin wani ne to wani mai taimakawa sarki kenan to sai Allah ya hada nan Musa da dan uwansa shine wazirinsa wannan shine asalin da sarakuna suke sanya wa kansu waziri in an ce waziri wanda yake tare da ni yana taimakona kaga annabi haruna yana tare da annabi musa koyaushe kuma mai taimakonsa ne to ya kamata duk inda aka samu wazirin sarki to ya rinka taimakon sarki ba ya rinka tade sarki ba ko ba ya rinka addu'a Allah ya kwantar da sarki shi ya ba waziri mai taimakon sarki ne waje Allah ma'ahu akhahu haruna wazira muka haɗa shi tare da ɗan uwansa haruna a matsayin wazir nabiyan mu'aziran mu'ayyida wa nasira shine ma'anar wazira amma fir'auna da shi da mutanensa suka karyata annabi musa suka ce ba su yarda da shi ba ne allah ya ce dammara allahu alaihim wa lil kafirin amsaluha haka allah ya yi wa mutanen annabi nuhu suka karyata annabi nuhu suka ce ƙarya yake yi suka ƙi su bi shi Allah ya ce sun karyata manzanni duk da annabi nuhu kaɗai suka karyata amma sai ya ce sun karyata manzanni saboda a wajen Allah ko annabi ɗaya ka karyata to kamar ka karyata jami'in rusul ne illa farka baina rasulin wa rasul saboda ba bambanci tsakanin manzo da manzo dukkansu abu ɗaya suka zo da shi a ubangiji ɗaya suke ce abota masa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi farlanta a cewa na wajabta muku biyayya ga manzan da ya turo muku to amma sai suke ta shi Allah ya ce wa qawma nuhin lamma kazzabu rusula hunna mana وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً Allah ya da muka tura annabi Musa da Haruna zuwa gurin Fir'auna wa qulnan haba ila alqaumil alladhina kadzabu bi ayatina Allah yake ku tafi zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyinmu ku je ku same su mutanen Fir'auna kenan suka yi musu bayani kuma suka karyata su shine Allah kuma yake fadammarnahum tadmira muka dammara su an ce dammarawa wato muka hallaka su muka nike su tajmiz nikewa saboda dalilin ƙaryata annabawa da manzannin da suka yi bayan Allah ya turo musu su wa nuhin lamma kadzabu rusula mutanen annabi nuhu yayin da suka ƙaryata manzanni kaga annabi nuhu kaɗai aka turo musu shi kaɗai suka ƙaryata amma sai Allah ce na ma kazzabu rusula amma walam yub'as ilayhim illa nuhun faqat annabi nuhu kaɗai aka turo musu amma aka ce sun ƙaryata manzani annabi nuhu sai da shekara dubu a cikin mutanen sai yana musu wa'azi shekara dubu babu babu shekara hamsin kullum karatu karantarwa amma ɗanan mutane saboda rashin kirki wallahi sai da suka ƙaryata shi ya yi ta tsoratar da su azabar Allah ku kiyaye fa wa ma amana ma'ahu illa qalil Allah ya ce a cikin suratul hud ba wanda ya imani da annabi Musa a annabi Nuh in banda kaɗan daga cikin su ba shi yasa Allah ya ce lamma kadzabu rusula azraknahum sai muka nitsar da su Allah ya jarabe su da ruwan tufana ruwa ne yadda yake gama duniya a zarakahum Allah jami'an walam yubqi minhum ahada ko mutum ɗaya Allah bai bari ba duk sai da halakar da kowa a cikin bani adama a wannan lokaci a bayan ƙasa ba wanda aka bari in banda ashabu safinati wanda suka hau kan wannan jirgi jirgin mun tsira kenan amma duk duniya a wannan lokacin sai da wannan ruwan ya mamaye su ya halakar da su yace waje annahum yace waja'alnahum lin-nasi aya muka sanya su su zamanto wato aya ne ga mutane da ni da ku da zamu biyo baya ay ibratan ya'tabiruna biha abin lura da ya kamata su lura Allah ya ba mu labarin waɗannan mutane ya halakar da su don mu ɗauki wa'azi ne kamar yadda ya ce inna lamma fazal ma'u kun fil jariya لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في السور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أشياء الله أنا بعد الأبار يا هلك الدوسال أمومين باويدا ونأوبا بين يسنياسو سزما آية abin lura abin daukan izina ga sauran mutane shine لنجعلها لكم تذكرة وتعيها تعيها تحفظها أذن واعية كنوة ما سكيه ونحدث واسرئي أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في الحج في لجج البحارك من برمكم وتجرى يمن مي da za ku rinka hawa manya-manyan ruwa masu zurfi don ku rinka cino a nemomin Allah ku ga ruwa mai zurfi amma ku hau itace ko katako ku ta tafiya mai nisa amma ba ku nutse ba Allah ya tsare litaskuru lahi alaikum don ku tuna ni'imar Allah akan ku da bai nutsar da ku ba min inja'ikum min al-gharati waj'alakum min dhurriyyati man amana bihi wa saddaqa amrahu Allah ya sanya ku cikin zuriyar wanda suka imani da shi kuma suka gaskata al'amarinsa so anan gurin Allah yana mana bayani cewa mutane annabi Nuhu da suka tsare tashi sai Allah bai tsare su ba sai nutsar da su a cikin ruwa halakar da su suka zamanto aya wa atadna na azaban alima Allah ya ce mun tanadi azaba mai raɗaɗi shine aliman ga waɗanda suke azzalumai kafirai to bayan mutanen annabi nuhu kuma ya gaya mana mutanen annabi musa sai kuma ya shiga mutanen annabi nuhu sai kuma yanzu zai mana maganar adawa da samudawa da sabon rasi me faru وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وعادا وثمود da adawa da samudawa duka su kuma wani abun buga misali ne wa ashabar ras da kuma ashabar rasi za yi bayanin ko su waye ashabu ar-ras yalla ina da rika canja wutar da aka magana a dinin zuwa ana canjawa a gaya mana sai a sanar da ni saboda ana ɗauka yana daɗe mana wani kawai wani zai ta cire a yana da abu ya mutane magana mutane suna wa adan wa samuda wa asabar rassi Allah ya ce akwai adawa akwai samudawa akwai asabar rassi mun yi magana da labarin adawa da samudawa a baya a cikin sururi da dama irin sururi a da sauransu akwai ashabun rassi su ne ba mu tattauna sosai a kansu ba ashabun ras su ne wasu mutane na wani gari ahlu ƙaryatin min ƙura samu samudawa suna da wani gari to mutanen wannan gari su ne ake ce da su ashabun ras rasi wasu suka ce a ras wata rijiya ne a azerbaijan rijiya ce a ina a azerbaijan wasu suka ce wata rijiya ne da su wannan al'umma suka kashe annabinsu suka binne shi a ciki su ne a rasi din suka kashe annabi suka binne shi a ciki ibn jarir a tabari a cikin tafsirinsa yace ashabul rassi sune ashabul ukhdud da Allah ce da ashabul ukhdud sune ashabul rass wanda Allah ya bayani a cikin suratul buruj to da adawa da samudawa da kuma ashabul ukhdud ko da ashabul rassi wa qurunan baina zalika da wasu karnoni karnoni a tsakanin haka kasira masu yawa ana nufin wa umaman baina afafi man dukira ahlaknahum ninki ninki na wasu al'ummomi a tsakanin adawa a tsakanin samudawa da kuma ashabul ukhdud Allah ya ce mun halakar da su wa kullum darabna lahu al-amsal kuma kowane ɗaya daga cikin su mun buga muku misali in ji Allah za mu kawo misalan da Allah ya buga a kansu ai bayyana lahumul hujjaj mun yi musu bayani na hujjoji wa waddahna lahumul adilla muka yi musu bayanin dalilai kamar yadda imamu qatada yace azahna al'azar anhum Allah yace mun riga mun dauke musu hanzari wa kullan tabbarna tatbira kuma kowane ɗaya daga cikinsu da aka ambata muku mun halakar da shi halakarwa tabbarna tatbira ahlakna ihlaka kenan ma'ana mun halakar da su iya halakarwa ba wanda muka bari yanzu bai ishe kowa a ba kamar yadda Allah ce wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh nawa nawa ne karnoni karnoni da muka halakar da suka saba annabawa bayan annabi nuhu idan an ce karni ana nufin wata al'umma ta mutane kamar yadda manzon Allah ya faɗa khairun nasi karni thumma alladhina يلونهم thumma alladhina يلونهم thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin Menene to karni wasu malamai suka ce ƙurunan bai na zalika kafira ƙarni-ƙarni tsakanin wannan da wannan da yawa duk ƙarni ɗaya shekara 120 ne duk ƙarni shekara na 120 a wata riwayar aka ce shekara 100 wata riwayar aka ce ƙarni shekara 80 wata riwaya aka ce karni shekara arba'in amma dai shekara ɗari ɗari da ashirin shi ya fi inganci ma'ana Allah zai yi al'umma bayan shekara ɗari wasu su zo su saba ya kashe su ya halakar da su wasu ma su zo bayan wata shekara ɗari da wani abu su ma su saba Allah su ma Allah ya halakar da su duk wannan bai ishe ku wa'azi ba wa qurunan baina zalika kasira wa kullum darabna lahu al-amsala wa kullan tabbarna a takbira malamai sun yi bayani cewa Allah ya kawo wannan bayani ne don ya fadakar da sauran al'ummomi wato su fadaka kuma su jawo kansu kunne Allah ya yi bayani al'umman al-mazin al-muhlakin al'ummomi da suka gabata da Allah ya halakar da su mutanen annabi Nuhu an halakar da su adawa an halakar da su samudawa an halakar da su ashabun rassi an halakar da su da wasu ƙarnoni shekaru ɗaruruka da suka wuce da an halakar da su Allah ya buga misali duka don yi musu bayanin gaskiya duka dan yi musu bayani ne na gaskiya Allah ya ce ahlaknahum jami'an ilakan وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا كلمة تتبير منفسرة أنا نفهم على كروة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن جي قرآني إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ولا تزد الظالمين إلا تبارا duka wannan tabbarna tabbarna tajbira ayoyin suna fassara mana me ake nufi da tabbarna tajbira wali yutabbiru ma alaw tatbira in haula'i mutabbarun ma fihi wa batilun ma kanu ya'maluna wala tazidu adh na illa tabara duk ana nufin halaka da halakarwa Allah ya buga misali kamar yadda ya faɗa a wata surar awalam takunu a min qablu ma lakum min zawal واستكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروم مكروم وإن كان مكروم لتنزول منه الجبال الله يا بقى مثالي أكم وأنام الأمة حكم قنا هلكروا وما أرسلنا في قرية وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرؤون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ونقع أنا الله يتي أخذناهم مكاكاما بغتة با أو ني با ثماني با سساني با وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا بما أرسلتم به كافرون da faɗinsa a cikin suratul zukhruf shima dai bayani akan halakarwar wa ma وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون دفتنس ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث duka waɗannan ayoyi suna bayani ne akan yadda Allah ya halakar da waɗannan al'ummomi da suka saba annabawansu ya Allah ka raba mu da fada cikin wannan halaka sannan Allah ya yi bayani a wata aya maganar an halakar da su duka dinnan akwai wasu wanda aka ware su ne mutanen annabi yunus Allah ce falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kenan banda su Allah ce kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya sukan mun yaye musu azaba ta wulakanci mutanen annabi yunusa saboda sun yi imani da shi wa inna yunusa na minal mursalin iz abaka ila alfulkil mashhun fasaha mafaka na min almudhadin faltaqamahu alhut wa huwa mulim falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الله يشمون تونو شزوها كمتاني وذن دبوتري أو يزيدون ويزيدون حتى ما تعالي سيك فآمنوا فمتعناهم إلى فيه سيك إيماني سيمك جيد سودائي مكرايا سوء هزوا وللوكتي شين الله يشفى لولا كانت قرية آمنت شين فآمنوا سنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يتي من أي كوش زواج متعني sun kai mutum dubu ɗari har da matsayi fa'amanu fa mace ana hun sannan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya ya yi mana bayani ya buga misali dalla-dalla to amma na al'ummomi ne suka gabata to al'umma annabi Muhammad ba ita an buga mata misali ko ba a buga ba eh lalle Qur'ani bai bar wannan al'umma ba ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya buga misali a kanta Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kaga wannan misali ne fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu na min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha masala yudhillu bihi kaseeran waya yahdi bihi Wama wa ma yudhillu bihi kaga wannan al'ummar annabi Muhammad ne aya take magana wa laqad darabna lin-nasi bi hadha al kaga al'ummar annabi Muhammad kenan min kulli masal la'allahum yatadhakkarun da fadin sa wa tilka al nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun a wata ayar wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun duka wannan al'amsal al'amsal al'umma na muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam aka buga misali da ita ya yi wannan su duri ba masalin fassami ula ya ku mutane an buga misali ku saurara ku ji duka wannan akan ainihin wato al'umma na muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam nan gurin a dunkule gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana idan fa mutane suka fanɗare masa a shirye ki daidai ki da halakar da su kamar yadda ya halakar da wasu al'ummomin da suka gabata duk an gaya mana da sunansu da garurukansu da lokacinsu to haka ita ma wannan al'umma ta annabawa masallaci sallama Allah ya bubuga musu misali don su koyi kuma su riko da abin da annabi ya zo da shi to bayan wannan aka musallawa sai wannan abin ya daɗa faruwa Allah ya ce waɗannan kafirai dai har yanzu ana muku wa'azi ga abin da ya kamata ku lura da shi mai Allah ya ce ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا Allah ya ce wa laqad ataw ala alqaryatin lati umtirat matar saw ai waɗannan kafarai ba sun zo wucewa ba sun biya ta wata alƙarya da aka yi mata ruwan azaba shine matar saw wannan waye ake magana da su ana magana da qaumul lut mutanen annabi lut ku yanzu ba za ku yi ɗauki izina ba sadum kenan jama'ar sadum yanzu ba za ku wa'azu ba kuna wucewa ba ta garirrika da alƙaryoyin da Allah ya musu ruwan azaba wasu Allah ya kifar da su wasu Allah ya musu ruwan duwatsu shine matsarar sau duwatsu waɗanda suke na sijjin kamar yadda Allah ce wa amtarna alaihim matsara fasa'a matsarul mundarin muka yi musu ruwa ruwan mai ruwan duwatsu ne aka yi musu Allah ya ce wa inna hala bi sabilin muqim wa innahuma labi imamin mubin duka wannan ana bayani akan hanyoyin da suke wucewa suna ganin alƙaryoyi da al'ummomin da Allah halakar da su kafin zuwa su duk wanda bai she su waje ba a falam ya kunu ya raunaha ba sa ganin su ne fa ya tabiruna bima halla bi ahliha su ɗauki izina da abin da ya faru ga waɗannan mutane min al'azabi wani nikali na narkon azaba saboda ƙaryata manzon da suka yi da kuma saba wa umarnin Allah wa bi mukhalafatihim awamir Allah bal kanu la yarjuna bishura Allah ce waɗannan masu wucewa dinnan cikin kafirai ba sa da ɗaukan izina ba sa da wa'asuwa saboda li'annahum la yarjuna nushura ba sa fatan wato wato haduwa da muranin tashi a kiyama la yarjuna nushura ba sa burin haduwa da Allah a kiyama shi yasa ba za su wasu ba daman kafiri ina zai so kiyama saboda ai ya san bai abin kwarai ba kuma bai abin kirki ba tunda bai abin kwarai ba bai abin kirki ba ya zai hadu da Allah wanda yake wa Allah shi ne zai fata ya game da Allah amma wanda baya yi wa Allah ya tsoro yake ma in ya mutu shi sa wasu ma kare ta ma kiyama suke da ka in mutum ya rike Allah to da dan dama dama ya san ya kyautata zai tsammanin alheri idan kuma ya saba wa Allah to ya fi kowa jin tsoron bala'in da zai game da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari akan istihza'i da izgilanci da suke yi wa ainihin wato annabawansu da manzanninsu amma dai anan walaƙad ataw ala alqaryati allati umtirat matara sawi afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna mushura ku dauki wa'azi ku dauki izina ku fadaka amma duk da haka ba su dauki wa'azi ba su faɗaka ba Allah ya ce ya musu ruwan azaba to wai yaya aka yi aka yi musu ruwan azaba ya kamata mu gane ta yaya aka yi aka yi musu ruwan azaba eh Allah ya bayani a cikin wasu ayoyi ja'alna aliha safilaha muka mai da sama ya zama ƙasa kifar da su ubangiji yayi ƙasan aka mai da ita ta yi sama aka kifota shine wannan wa amtarna alaihim muka yi musu ruwan azaba afalan yakunu yarawnaha ba su zamanto suna ganin alƙaryoyin da aka halakar da su ba ba ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil Allah ya ce muka yi musu ruwan duwatsu na wutar sijjil a wata sura Allah ya ce wannan sijjil din nau'i ne na taɓo ko da zaka ce me sijjil taɓo ne na wuta la ilaha illallah daga sama fa da ruwa yake saukowa haka Allah ya halakar da wata al'umma ya yi mata ruwan duwar wasu ko ruwan tabo ƙalu inna na ila kaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin kaga ya fassara maka tijirin tijara ne duwatsu ne na tabo lallai wannan tabo kuwa ya fi dutse zafi taɓon wuta aiko ya fi ajife ka da dutse lalle yana da tsanani ko mai halakarwa ne wa amtanna alaihim matara Allah ce fasa'a matarul mundarin mun yi musu ruwa ruwan azaba kai wato wannan ruwan azaba da aka yi wannan mutane da aka musu gargadi ya munana la'amruka innahum lafi sakartihim ya'mahun suna nan cikin haukarsu suna ta rashin hankali fa akhadathum as-sayhatu mushriqin faj'alna 'aliha safilaha وامطرنا عليهم حجارة من سجيل haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi ainihin wato bayani dalla dalla kamar yadda ya bayani dangane da wucewar da shudewar da suka yi suka bi ta ƙaryoyi ko alƙaryoyi ko garuruka wa indakum la tamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala taqilun ku ba kuna wucewa ta garin mutanen annabi lutu ba ma'ana Allah yana yake faɗa wa mutanen annabi Nuhu wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli safiya da dare ba kuna wuce ta garin ba ba ga garin annabi Nuhu ba ba ga yanda Allah ya halakar da su ba ku ba za ku dauki wa'azi ba ku ba ku tsoron Allah halakar da ku suka ga garin malam ba kowa laysa fiha da'in wala mujid alƙaryar da annabi lutu ya rayu a ciki ga ta nan ta zama kufai sai gawayi kawai ta zama ba komai duk gidaje sun rushe ba kowa ko tsuntsu babu Allah ya yi maganinsu kun san saboda me saboda luwaɗi namiji ya nemi namiji an yi wata alƙarya an yi wata al'umma da ɗabi'ar ta neman maza Allah bai bacce ba sai da ya kifar da ita yanzu kuna nufin ku samu albarka a garin ku idan har akwai yan luwaɗi zunubin da Allah ya kifar da alƙariya gaba ɗaya ya kashe mutanen ciki zunubin namiji ne ba uwansa namiji amma yau wai namiji ya nemi ɗan uwansa namiji a wasu wuraren har ya zama ruwan dare wai yau masu neman maza wai har ƙungiya ce da su ta neman maza zunubin da Allah ya halakar da al'umma Allah ya ce yanzu ba kwa wucewa ku gani wa innakum latamurruna alaihi muslimina wa billahi afala taqilun yanzu ba ku da hankali ba ga abin da Allah ya wa mutane annabi lutu ba namiji ya je ya ba da kansa namiji ya kwanta da shi ko namiji ya bar matarsa ta aure ta sunna ya je ya nemi ɗan uwansa namiji zunubin da yake ta Allah yaya za ka yi albarka yaya gari zai yi albarka yaya al'umma za ta yi albarka al'ummar da take neman maza hukuncin fa mai neman namiji kisa wannan shine hukuncin da da yawa daga cikin malamai yi mai wannan zunubi in an kama shi kamata ya alkali ya kashe shi saboda mai ba shi da amfani amma yau akwai masu sana'ar neman maza sana'a ta neman maza kamar ya sana'ar neman maza da ita suke ci da ita suke sha har kungiya ce ka je ka yi rijista ka je ka ta ba da mutuncinka ka kwashe wa kanka albarka la ilaha illallah Allah Allah ka kare mu da wannan mugun zalimi da al'ummar da take neman maza to ba ita ba samun zaman lafiya da al'ummar da take neman maza sai Allah ya jallabe ta da zunubai zina kudin ruwa zubar da jini kashe-kashe tsadar rayuwa kuncin rayuwa da matsin rayuwa kuma sai ta ga ta yi ta ci baya a addini ta yi ta ci baya a rayuwa saboda ta ɗauki zunubin da Allah baya so da yawa daga cikin malamai wasu suna cewa ma fa neman namiji ma girman zunubin neman namiji ya ma fi zina akwai wanda sun fifita shi laifinsa ya fi zina da haka ya kamata mu kiyaye ɗabi'a ce mara kyau wanda annabi lutu ya kokanta ga mutanensa ya ce ya ku mutane na inna haulahi banati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ku ji tsoron Allah kar ku zartar da ni akan baki na kuna neman maza ba mai hankali a cikin ku qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ai ka sani ba mu da wani sha'awa ba mu da wata bukata akan ƴaƴanka mata kai ka san me muke so mala'iku suka ce shi rabu da su za mu halakar da su daga nan zuwa asumahi zaka ka neme su ka rasa gaba ɗaya al'umma ka ɗebi wanda ka imani suka yi imani da kai ko da sauran kuma ka bar mu da su za mu halakar da su wallahi malam haka Allah ya kifar da wannan al'umma ta annabi yusu saboda zunubin neman maza a ta'tuna dhukurana min al'alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum Allah ya ce yanzu ku ku zo ku rinka saduwa da maza ku bar mata da Allah ya halitta muku Qur'ani ne fa ya ku mutanen ku mu ku bar maza ai ku bar mata ku kama maza a tatuna dhukurana min al'alamin وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم كاي للي بل انتم قوم عادون ku mutane ne masu ƙetare iyaka da haka akwai haɗari wannan mu'amala da neman maza kuma wajibi ne hukuma ta ɗauki mataki a kansu kuma duk inda aka samu labarin su in mutum anguwa yake a kore shi a daina ba su gidan haya don sharri ne a cikin al'umma irin waɗannan ko suna da kuɗi ko suna da wani abu ai Allah wadare da su a daina ba su aure a guje su a kyamace su saboda su daina aikata wannan zunubi kuma a nan nake jan hankalin iyaye ku kula da 'ya'yanku ku daina barin 'ya'yanku suna shiga ko ina da ko ina hatta wurin namijin da ba a aminta da shi ba a daina barin yara suna zuwa wajensa yanzu har ƙananan yara ake rafin ɗinsu yaron da bai wuce shekara goma shekara tara ba akwai wanda yake danne shi kwanta da shi saboda bala'i saboda masifa ka je ka sadu da ɗa namiji subhanallah wannan kazanta ta isa ga 'yan mata a gari suna ta neman aure an ƙi aure su suna ta so aure su kullum sai sun rubuto mana takardu Allah ka bamu mijin aure kullum ga zawarawa a gari bila adadin ga 'yan mata bila adadin amma an ƙi aure su an zo ana neman maza maza sun yi kaɗan mata sun yawa kuma kaɗan ɗin ake bi wannan bala'i da me yi kama Allah ka raba mu da wannan mummunan zunubi kuma masu aikata wannan bala'i Allah ka shiryar da su ya Allah idan ba masu shirye ba ne, Allah ka watsa sha'anin su ubangiji ka ba su a cikin mu ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah duk wanda zai kawo mana bala'i da masifa a cikin wannan al'umma Allah karka ba shi zaman lafiya kuma karka kwantar masa da hankalinsa ubangiji Allah ka sa masa firgici ka sa masa tsoro da damuwa idan kuma mai shiryuwa ne ya Allah muna fatan yau din nan ka shirye shi Allah ka sa ya ji wa'azi ya gane ya daina duk wanda yake da sha'awar wannan mummunan zunubi ya Allah ya Allah ka cire mai a ransa kuma kada ka jarabi 'ya'yanmu da wannan bala'i kada ka jarabu manyan mu da wannan bala'i kada ka jarabe mu da wannan masifa ya Allah kada ka halakar da mu kamar yadda ka halakar da al'umma guda saboda aikata luwaɗi dan haka kun ga irin wannan zunubi da ake aikatawa shi yasa sai ga laifuka suna ta yawa a gari an fusatar da Allah malam gari ya shahara da luwaɗi munin ya isa daga nan sai ka ji kuɗin ruwa mutane su ta raba kuɗin riba riba fa Allah cewa ya dimme ba da riba duk mai cin rabai ya shirya yaƙi da Allah da manzan Allah yaya za a yi gari ya haske ba dole ta dubu ba ba dole bala'i ya waita ba ba dole yara su ta ɗaukan makami ba ba dole su ta kashe mutane ba ba dole su ta shan ƙwaya ba zunubi ya yi yawa daga mai neman maza sai mai raba kuɗin ruwa sai mai kisan kai sai mai sata sai mai kaza wannan wani irin bala'i ne wannan mutane ba za su ɗau wa'azi ba mutane ba za su ɗau izina ba malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata fa thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah ne fa ya fitar da ku daga bayan ƙasa kuma ba zai mai da ku za ku mutu ba da abinda mutum yake aikata na laifi za ka mutu ba akwai kabari fa an binne wane fa an binne wance fa wane ya mutu fa wane ya mutu fa wane ya mutu Ba kai ma ba za ka mutu ba ka jin tsoron ka mutu Allah ya kama ka da wannan laifi ya kama ka da wannan zunubi ana yi ta wa yara ciki yan mata a yi ta musu ciki har waɗanda ba musulmi ba ana ta musu cikin shege laifi daga wancan sai wannan fa aina tazhamun ina za ku je da ka waɗannan mutane Allah ya ba da labari a kansu kuma a ɗauki izina shi yasa Allah ce afala ta ilun ba ku hankalta kamar yadda Allah ya ce afalam ya kunu ya yarawna bal kanu la yarjuna nushura afalam ya kunu ya yarawna ba su gani ba yanzu ba ku lura ba yanzu ku wa'azin da ake muku na al'ummomin da aka halakar duk da ya ku ba ko kuma ba ku son kiyaman ne ko ba ku son ku haɗu da Allah ne وأمطرنا عليهم هجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن جاء الله وإنها لبسبيل مقيم الله تبارك وتعالى يتشيق بدا يمنى بياني دنجل ينتبئ وأنا متاني آرما بيشي وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا لا يفعل شيئا ɗabi'ar waɗannan أن wa وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إذا سنجنك يا محمد ba abin da suke rikarka da shi in ban da izgilanci ba izgilanci wa addini kuma daman yawancin su zaka ga in dai za a ce musu Allah ya ce annabi ya ce to wallahi sai dai su rinka yin irgilanci yattakhidunaka illa huzwan a hada alladhi ba'atha Allahu rasula a wata ayar a hada alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmani hum kafirun wa yanzu wannan wannan shine yake ambatan allolin naku Allah ya ce in dai an ambaci Allah su masu mutunci ne ba sa tunawa Allah suna faɗin wannan saboda izgilanci wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hada alladhi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine aka turo shi wai manzo wannan ta hanyar izgilanci da wulakanci suka ce in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha ai saura ilis ya batar da mu ya raba mu da bin allolinmu wai ya raba su da bin gumakansu da ba don sun yi haƙuri a kan bin gumakan nasu ba wai abin mamaki ce suke wai wannan annabi da aka turo mana ai da ba don mun yi da gaske ba ai da ya raba mu da allolinmu wai annabi ake faɗa ai don mun dage ne shi yasa da ya raba mu da allolinmu mana kada yusnihim an ibadatil asnami laula an sabaru wa tajalladu wastamarru alaiha kenan saura Kirista ya raba su da wasan gumakansu amma sai suka dage akan kafirci suka dage akan bautan gunki don haka bai isa ya batar da su ba Allah baraka wa ta'ala ne da musu martani ce, wa sanfa ya alamuna ya raunar al'azaba da sannu za su sani lokacin da suka ga azaba Allah baraka wa ta'ala ya faɗakar ce, in kun ga azaba ai za ku sani lokacin da Allah idan ku mutawaidan lahum wa mutahaddidan wa sawfa ya'lamuna hina yarawna yarawna al'azaba man adallu sabila cewa waye ya fi bata shin ku ne akan bata ko kuma annabin ne akan bata Allah tabaraka wa ta'ala yace idan har kuka gamu da azabata in kuka kone in kuka wahala to a lokacin za ku gane shi ne akan bata. ko ku ne akan ɓata bayan nan kuma me Allah ya ce arama ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله تبارك وتعالى bayan ya yi maganin izgilancin da suka yi ya faɗawa wa laƙadis su zai a birusulun ƙablika daman an yi wasu manzanni izgilanci kafin kai ya muhammadu fa'amlaitu lillazi na kafaru sun ma'akastuhun fa kai fa kana iqab sai na yi musu jinkiri ga waɗannan kafirai daga baya na kama su karka tambayi yaya hukuma ta take gare su sannan sai Allah ya sake cewa a ra'aita yanzu baka gani ba a kada ilahahu hawa wanda ya ubangijin sa wato shine san zuciyarsa wanda ya maida san zuciya shine ubangijinsa abin bautarsa ma'ana san zuciyarsa shine allansa kada ilawa man yattakhadha a hawahu ta anta a alayhi wakila yanzu kai za ka zama wakili ne gare shi wannan zargi ne gare su yaya mutum zai mayar da ra'ayinsa shi ne abin bautarsa yaya zai mayar da ra'ayinsa shi ne allansa? san zuciyarsa shi ne addininsa kuwa dinuhu wa mazhabuhu ne addininsa shi shine mazhabarsa kamar yadda Allah ya ce afa man zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna allaha yudhillu man yasha su amalihi mummunan aikin sa aka kayata masa yake ganin wannan shine abu mai kyau afa anta takunu alaihi wakila yanzu wannan mutumin kai ka zama wakili gare shi kai ne mai wakiltarsa a a manzo Allah bai zama wakili gare shi ba am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun yanzu kana zaton ko kana tsammanin da yawansu suna ji ko kuma suna hankalta abinda ake nufi waɗannan fa ba su da hankali ba sa ji ba sa gani ba sa hankalta ba sa ganewa wallahi wannan mutane sun fi dabbobi don dabba ma an kai mata tsawa tana jiyayi idan ka koyar da ita tana koya amma waɗannan an koya musu amma sun ki su koya haula'i kuli kuli ibadatillahi wahda an halice su zan su bauta wa Allah shi shi kadai amma fa lam yaf'alu ba su aikata haka ba gashi sun zo suna bauta wani ba Allah ba suna shirka da Allah kuma suna ma gidanci da manzon Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce inhum illa kal an'ami bari dai waɗannan su ba komai ba ne face kamar dabbobi suke balhum adallu sabila wallahi sun fi jakunan gidansu bata sun fi karnukan gidansu bata sun fi awakin gidansu bata sun fi shanun gidansu bata duk wanda ya zama kafiri ya zama bai da addini to wallahi dabba ta fi shi hankali dabba ta fi shi amfani a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka raba mu da kafirci sai mai Allah ya daɗa buga misali ya ce mu ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا Allah ya yi mana bayani damun ba sa ji ba sa gani ana nuhun ba sa jin gaskiya kuma ba sa hankaltar gaskiya da su da dabbobi duk ɗaya karka taba tsammanin arne kafiri karka taɓa tsammani mai irin wannan dabi'a, wai ya fi dabba daraja ya fi ma dabba bata da halaka in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma dama Allah ya ce yan wuta ne wala kan zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins a cikin mutane da aljanu akwai abincin jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ce ula'ika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun a wata ayar ce wa masalul ladina kafaru kamasalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an walida'a Allah ya nuna cewa ba ji ji na hankali ba gani gani na hankalta sulmun bukumun ukuyu fahimla yanzu dai baye ne kurame ne ba sa dawowa in an kira su ba ta dawowa to shine Allah yace alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla yana ba mu labari tabaraka wa ta'ala akan dalilai da hujjojin da suke tabbatar da akwai Allah jama'a wannan ayoyi da za mu karanta suna nuna lalle fa akwai Allah lalle Allah samamme ne ina waɗanda suke inkarin suke musanta samuwar ubangiji suna ganin ba Allah suna ganin addini ƙarya ne na musulunci suna ganin annabi ƙarya ne suna ganin ƙur'ani ƙarya ne la Allah ya tabbatar da samuwarsa a cikin alƙur'ani da ayoyi kamar haka yana nuna cewa yana nan ƙudurarsa tamma cikakkiyar ƙudurar ubangiji tana nan ala khalqil ashiya'il mukhtalifati wal mutadadda ya iya halittar abubuwa daban-daban waɗanda suke da sabanin juna alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla yanzu ba gani ba yadda ubangijin ka yi ja inuwa kamar ya kai kamar zautani malamai suka ce duhun nan na dare ai inuwa ne yanzu inuwa ce abin da ake nufi da maddan zilla yaya ubangiji tun daga faduwar rana ya yi ta jan inuwa ya yi ta jan duhu jan duhu har zuwa fitowa alfilin da fitowar rana alamtar ila da duka kai maddan zilla yanzu ba ga yadda ubangiji ya ja inuwa ai menene inuwa wato rashin rana yanzu idan dare yayi kana bukatar ka shiga gindin inuwa ko ina ma inuwa ne to ne zai duhun nan Allah ya ja shi yi ta tafiya yi ta tafiya awa kaza awa kaza awa kaza awa kaza awa kaza har zuwa cetowar rana sai ranar sai ya kori duhun wani bature ne wannan wani science ne ya zo da wannan wace technology ce ta kawo wannan walau sha'a da ja'alahu sakinan da Allah ya ga dama zai iya barin wannan inuwar wannan daren sakinan da'iman in Allah ga dama sai ya bari a yi ta dare har shekara ashirin kun ga yadda muke nan a zaune wallahi sai Allah ya bar dare a yi ta yi shekaru har iya dubu kun ga rana da take zuwa walau sha ala ja'alahu sakinan Allah zai iya barin ranar ta zama da'iman ba a dare A ra'aitun in ji Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al man ilahun ghayru a cikin bi idan yanzu Allah ya sanya muku dare sabuzarce yayi ta wucewa har zuwa kiyama kuna da wani Allah da kuka karyata wannan Allah da zai kawo muku haske wala ra'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah idan kuma Allah ya sa yini haske Allah ya sa shi sarmadan alam tara kaifa madda dhilla walau sha'a laja'alahu sakinan Allah ya bashi sarmadan ya ci gaba da gudana rana rana rana ba dare man ilahun ghairullahi atikum bilailin tasununa fi Allah ya ce kuna da wani Allah bayan ubangiji mahalicinku da zai kawo muku dare da za ku samu sukuni ku kwanta ku yi bacci kuna da shi sai a yi ta rana Allah bai kawo daren ba kenan Allah ke kawo dare shi ke kawo rana to wanda ya ce ba Allah to wa yake kawo dare wa yake kawo rana in ka ce nature ne yanayi ne to sai a ce yanayin wa ya yi shi wa ya kawo yanayi la ilaha illallah thumma ja'alna ash-shamsa alaihi dalila sai muka sanya rana ta zama ita ce dalili ita ce mai nuni akan lalle akwai dare wato abin da nake so ku gane inda ba don zuwan rana ba aya tana nufin inda ba don Allah ya kawo rana ba to ba za a gane akwai dare ba za a ɗauka kawai haka ake ya aka kuka san akwai rana akwai dare saboda rana ta zo ta bayyana akwai dare dare ya zo ya bayyana akwai rana laula anna shamsa tatlu'u alaiha ko alaihi lama urifa da ba dan rana tana fitowa akan daren ba a yanda abin yake malam daren yana nan sai Allah ya ɗauko rana sai ya hasko ta tsabar hasken ranar sai ta kori daren ko gane ko ga daren kamar yanzu misali ba ga duhu ne can ba ana haska fitilar nan ba sai ta kori duhun ba to shi ma wannan duhun yana nan kawai in garin Allah ya waye sai ya sallamo rana idan ta taho in ta haska duniya shikenan sai ka gami sai ga haske amma wannan duhun kuma da na ka buga waya wata ƙasa sai ce ma yanzu kuma suna ukun dare kaga yanzu nan muna wajen karfe goma na dare amma wallahi akwai wanda yanzu suke sallah asubahi suna kokarin fita ma ofis ga ranar an kora ta ta tafi ina can tana wani aiki a wata ƙasar Allahu akbar Allahu akbar mu kuma yanzu nan muna nan za mu ɗebi wasu awanni ta je can ta gama aikinta Allah sai ya daɗa dawo da ita wannan nahiyar sai ce daɗa dawowa ki daɗa haske daren sai daren sai ya kuma haka take juyawa kowane ɓangare na rana akwai inda yake bugawa a duniya ta haska can ta rufe nan can dare ya rufe ta nan kuma ta rufe rana akwai rana ta ya rufe dare akwai lokacin da kuma ranar tana nan tana nan ita ranar shi kuma dare zai taho yana tahowa yana tahowa sai rike danne rana yana korarta sai ga tana bata rai tana yin riya tana kasa tana kasa har ta tafi dare ya kore ta sai ka ji an ce Allahu akbar Allahu akbar magariba ta yi ku sha ruwa amma ranar da za ka yi tafiya wani wuri ne su za ka gano ta ko jirgi kake hawa ba mamaki ka sha ruwa yanzu a nan ka hau jirgi za ka tafi wata ƙasa idan ka luluka ka luluka wallahi za ka tarar da ranar nan ga ta nan ba ta gama faɗuwa a wani wurin ba ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ilaina قبضناه إلينا ya siyara. gobe mu karasa insha Allah saboda ƙurewar lokaci Allah ƙara mana imani Allah ƙara mana yadda da shi dan wadannan ayoyin da ke nuna mana samuwar Allah kuma mun yadda akwai Allah فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته